Shek Nabil ya ce wanda yake online. Eh, ya gaya manta ne. Ya gaya mu gaskiya ce sa da yake sun dan tafi hutu yanzu za a jaraba. Zan sa ku insha Allah da an koma karatu. Ka ƙara tuna min a makon manta. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج المقدمة السادسة فيما يسجد عليه مقدمة تشدة محقق زي ما قلنا أكمل abin da za a yi sujada a kan shi la ya juzu sujud alama laisa bi ardi baya halatta a yi a akan duk abin da yake ba ardu bane ba ƙasa bane ba kamar me kaljilud kamar fatoci aljilud jam'ina aljil wasuf washa'ar walwabar ko suf ko sha'ar ko kuma wabar shi zan tambaye in ce me bambancin su ka riga tambaya su kashin tinkiya eh kashin tinkiya sha'ar kuma kashin akuya mm, gobar kuma na raƙumi wani raƙumi <laughs> ba ka da muka yi kuma alisu nusi hmm? me bambancin su suf da sha'ar da wabar bambancin su ya hmm, makamanta duka gashi ne me bambancin su Ibrahim. Na? Suf shi ne gashin kamar a ce tinkiya ko rago mai mhm. wanda ke ya za a ce mashi mun dai gane gashin eh, jinsin shi kuma sha'ar mm. shi ne gashin kamar a ce akuya awaki na ma'iz mm. sai wabar shi kuma na raƙumi na raƙumi shi ne fark malam mujahid wabar eh asuf gashi ne na tumaki sha'ar gashi na awaki wabar kuma gashi na raƙumi amma kamar shi wannan wabar din za a iya sanya mashi kamar doki da eh ko ban da su ma akwai su dabbobin da sun ke irin nau'in gashin da yake jikin raƙumin irin su ne shi ma sai a kira shi ubar mun karanta su kan za an ce um, wabar na kurege eh, ko makamantan su eh, eh. ya danganta in sun dace da shi wala alam to nan kaga duka menene duka ba ardu bane ba da haka baya halatta a yi sujada ne akan su wala alama huwa min al-ardi idza kana ma'danan hakanan baya halatta a sujada akan abin da yake kasan ne amma ma'adani ne ba mun ce sai abin da kasance ƙasa ba to wannan shi kasan ne amma kuma tunda ma'adani ne ya fita daga cikin abin da ya halatta a sujada da shi kenan ba duka abin da yake ƙasa ba yake daga ƙasa ake sujada da shi ba ya zama to ma'adani ma'adani shine abin da yake da kima yake da kimar kuɗi kamar mai kalmel gishiri gishiri kaga daga ƙasa ake saro shi ko kanwa ire-irensu wala atik mm. irin wannan abin da ake sa a saman zobe ah, eh wa zahab ko zinari. wal fidda ko azurfa wal qair ko wayannan kananan duwatsun da ake kwalta da su dukkanin suka kaga nan suna daga me daga ƙasa suke amma kuma ma'adanai ne mm. suna da kima maliya an gane ya ce su wa'annan abin da yake ƙasa ne kuma ma'adani baya halatta a yi sujada a kan shi illa inda zarurati sai a halin larura wato an shiga cikin halin larura mutum zai yi yin mai a kan abin da yake daga ƙasa ne ko da ya kasance ma'adan ne ko da ma'adani ne wala ala ma yanbitu min al sannan ba a yin sujjada kan abin da ya fito daga cikin ƙasa Yan min al'ardi ya tsiro ne daga mai daga ƙasa iza kana ma'akulan amma ya zama abinci kaga mun fitar da abubuwa guda biyu inda daga ƙasa suke hmm. na farko ma'adani daga ƙasa yake amma an ce ban da shi illa fi halatta darura na biyu daga ƙasa yake shi ma amma tun da ma'akul ne shi ma ba a misu da kan shi duk shuka da ake ci duk shuka da in ta fito ta ci ake ma'akal ma'akul ci gashi ya ba da misali ya ce kalmi kalhobs kubus daga ina yake daga alkama ce ake mm. ta zama mai ta zama fulawa mm. a yi biredi da ita ko a yi gurasa da ita so ba za ka ci da akan su ba amma shi afwan wannan din na kaman duk wani abin da aka yi da alkama haka ake ce shi eh duk ɗaya ne kusan jinsi ɗaya ne na ga hawaye na ma suna sai mata kubus eh duk jinsin abin da aka yi da fulawa misali mai ita wani da kamar ana yi da gero eh wannan kuma daban za ka lokacin sun bambance sun ce eh, na ko kurs sun za gai akwai na sha'ir in ka je sai ka ce a kurs amma na sha'ir suna bambancewa an gane wannan shi ma wala alama yin bitu min al'arj idza kana makulan kal khubs wal fawaki haka nan kayan marmari mangoro kaga fawakih ayaba duk abin da yake ana cin shi tun da zama ma'akul shi ma baya halatta imi sujada a kan shi amma duka in ana cin shi in dai kul ne ba a ba a cin shi kamar wannan kubus kaga ai ba gundarin gurasa bacci ake yin a, zancen asalin menene ake kubus ɗin da shi wa fil cotton wal kattan ruwayatan ashrahuma alman amma auduga da kaftani fa su kuma akwai ruwayoyi guda biyu a kansu wata ruwaya ta ce ana iya sujada a kai wata ruwaya ta ce ba a yi amma ruwaya ta fi shahara ita ce wacce ta hana ruwaya ta zo akan alman'u ita ce ashhar ita fi bayyana wajen malamai Na haka ne wasu malaman suka ce baya halatta suka shigo da cewa abin da ya kasance daga ƙasa yake in ya kasance ma'akuli ne ko malbusi ko wanda ake ci ko wanda ake yake tufafi ne to anan suka shigo da cotton kaman kutun kaga tufafi ake shi haka kafta ne shi wannan kafta din menene ga suna ƙasa misal ya ce wa huma yambitani min al-arad Huma min al-malbus nau'i ne na abin da ake saka a tufafi da shi nau'i ne na auduga amma yafi auduga ƙarfi da shi ake yin irin tufafi na 'yan makaranta na da masu yawa duk wannan wanda hausa mana ce musu kaftan shi ɗinkin na kaftani ne suna da kauri yana da kauri so nafsu shi tufafi a da shi nafsul so da kaftan da koton su mame ba a sujada a kansu wala ya juzu sujud alal wahal baya halatta yin sujada akan wahal Taɓo. ƙasar da take haɗe da ruwa ita ce ake cewa me ake cewa wahal ba a yin sadada a kanta sai samatu sai ya a kan ya ce illam kun bi haisu tastakir alaihil jabha in ya kasance wannan wahal din ba ta kai yanayin da za a yi istikirari ko shi zai iya daidaita a kanta ba inda wada'iha alaihi lokacin da goshin ya hau kan kasar min shiddatin rakhawa saboda tsananin zagonyewarta laushin da ta yi ta yi lagwalagwan da misali daga goshi ya haukanta zafi eh, za ta tarwatse ba ta da ɗan taurin da za ta iya rike goshi ya hau kanta wato ba mujarradin dan ƙasa ta haɗu da ruwa a ce ba za a yi mai sai a kanta ba sai ruwan ya yi yawan da ta zama abin da muke cewa caɓi eh, eh, da ka sa goshinka ba zai hau kai ba zai zagonye in ta kai wannan haddi ɗin كما في مصباح الفقيه فإن اضطر أومئة to ba شبا ce ba a yin sujada akan wahal ba to in mutum ya zama to larura fa ba makawa ya shiga cikin hal larura sai ya sujada kan wahal babu abin sujada sai me sai wahal yace to in ka samu ittira ka matsala fa in turra ai fa in turra al sujud bi sujud wahal to anan ba za ka sujada ba sujada ta sai dai me sai ka yi imai da ido ba za ka yi ba ya'ani samatu sai ya ce a share bi ainihi lissujud sai ka zama to kayi ishara da idanka a lokacin mai sujjada wala ya da da'u jabhatuhu alal wahal amma bai halatta mai ya ɗora goshin shi akan wahal ba akan wannan uh, taɓonin uh, taɓi ko ce ko makamantansu wannan ƙasar take da ruwa ta zubanyi baya halatta wato jira ta faɗa kanka sai dai kai mi sai dai kai imai wa yajuzu sujud alal qirtas amma ya halatta yin sujjada akan mai qirtas takadda wannan takadda wa yukrahu idza kana fihi kitaba amma an karhanta idan akwai rubutu akanta wato idan takadda kamar wannan makruhi ne kai sujjada akanta saboda me akwai kitaba akanta amma in ya zamanto khaliya anil kitaba babu laifi me ka yin sujada a kanta. wala sujuda ala shay'in min badni mutum kada ya sujada akan wani abu na jikinsa hannu fata dan yatsa kuma menene wani abu shay'un min badni duk abin da yake na jikinka ne ya juz'i na jikinka kake sujada akan shi eh suna akwai inda ake halitta a halin amma wasu ba a halin suke ba wani da kace wani da kace da fa in to ga mahallin da ake malam sunusi fa in mana'ahu al-har an sujud alal ard in zafi ya hana mutum yin sujjada kan ƙasa ga ƙasar amma ta yi zafin da in ka ɗora gushinka za ka me za ka cutu sajada ala sobi to yanzu ya za ka yi na farko sai ka sujada in kana tufafi sai ka sa tufafin sai ka sujada kan shi wa in lam yatamakkan fa ala kaffi kaje akil marhala in ba zai yiwu bane ba akan tufafin to sai kuma kai akan kaf anan said muhaqqiq rahmatullahi alayhi ya yi kaf ya ce kurin bai bambance kaf din zahir ko batini ba shine sai da ya ta aliki ya ce fa'ala kaf ya fi misbahil faqi fa'ala zahar kaffi zahirin kaf din nan aka ce ai ba ne bai eh. saboda me ce li kai la yaktal wada'u batinul kaf al ard dan ka a samu iktilal a samu matsala tunda mun ce sai ana san batinul kaf akan ard to kaga aka ce kuma zaka da akan shi kina an samu iktilal yanzu zahirul kaf ne akan me akan ard dan ka samu wannan iktilal din na kasancewar batinul kaf alal ard shi sa aka ce akan me ai a zahirul kaf kawai dai yanzu an an canza ma hannun wurin zama ne tunda ai kusa da kusa da setin kunne zai tsaya yawa eh yawa in sai eh, sannan kuma mutane su ya zaga akan yan yatsu suke nan kuma ba mace mishi me hannu ba mace mishi kaf asabi ne ba a ce akan asabi ba su dole mutum ya kula akan zaharul kaf aka ce

so malamai da yawa maraju da yawa sun halarci su da akan kwalta amma ta sai su stani na ciki kaidi na ciki na tayin ma akwai wanda suka su da akan shi kuma shi ma kala kala ne tun akwai wani wanda zaka kaman kamar dutse ko mm. kuma irin wannan mai sulbi haka mm. kamar eh. kamar akwai roba cikin shi wabe mm. eh, fa'ala kaffihi jayyid ya ce wallazi zakarnahu mahaƙiƙ rahmatullahi alayhi ce waɗannan abubuwan da muka ambata innama yu'tabar fi mawdu'il jabha la fi baqiyatil masajid kawai ana la'akari da su ne a me a mahallin goshi inda goshi zai sujada ba sauran gaban sujada ba tunda muna da mawazi gaban saba a yawwa so dukkan su ma kowanne kowace kaba cikin bakwai sai tana kan wayannan abubuwan da muka ce ya halitta a zina kan sai ce a iya mahallin goshi kawai shine abin la'akari dole kasance akan ɗaya daga cikin abubuwan da za a yi sujjada a kansu ya halatta a yi sujjada a kansu amma shauran gaban la su ba lalle ba sharɗi ne ba wa yura'a fihi an kuna mamlukan sannan ana la'akari ana lura da kasancewar shi abin da za a yi sujjada din akan shi kasance mamluk mallakin mutum ne au ma'azunan fihi ko kuma ba mallakin ka ne amma kana da izini akai malik kudin ya baka mi ya baka izinin kai tasarrufi da shi ko ya zama to kai ne malik mamluk dinka ne ko kuma kana da izini ma'azun ne wa an yakuna kaliyan minan najasa kuma ya zama to wannan abin baya dauke da kowace irin mi najasa shine sai da shi kaliyan minan najasa ya ani yajibu fi mawdi'il jabha Allah ya kona najasa ya kasance bigiran inda goshi zai hau lallai kai da zamanto me akwai najasa hatta najasa alyabisa la tajus ko da ku najasar bushashiya ce ba wai sai mai sariya ba mai intikali ba in dai najasa ce kuma nan ne goshi zai hau to bai halatta ba an gane bai halatta a mahallin goshi ya to akwai nisa ko da ya bisa ce ba busasshiya za ka natin najasa fi mawuzi mahsur to idan kuma da ta kasance a wani waje wato mahsure ƙayyadajje wani waje da yake yana da iyaka mahdudi shine masu kamar me kalbait wa shibhi kamar gida ko ɗaki ko makamantansu shago ko kanti ko wata husainiya ko wani majlis mal'ab haka wato yana dai da hasar yana da haddi za a ce iya nan wajen shine mai wannan mahalli din to sai zamanto najasa a wannan wajen mahasuri mahadudi. wa jahila mawdu'in najasa sai kuma aka jahilci me inda najasa take muna tabbacin za daki nan akwai me najasa amma ina take a nan ne aka jahilci mawdu'in ta aka jahilta in an san mawdu'in ta baka da iskal shi ka tafi wani mawdu'in inda yake zahir to amma baka sani ta yi inda zaka yi din kuma shine me me najasa din to ya zaka yi muhaqqiq rahmatullahi alayhi yace lam yasjud ala shay'in min to kada ka sujada kan ko imin wannan wajen bai halitta ka sirri a ɗakin ba kwata-kwata yanzu sai ka nemi wani waje ɗin. hukuncin shi irin na ruwa kenan. eh yawwa eh in yi misali yanzu hukuncin ka ya faɗi sai dai kai kai taimama. Waye yajuzu sujud fil mawadi'il muttasi'a to amma mahsuri amma kuma wuri ne muttasi'a wuri ne mai girman gaske kamar sahara kamar bakin kogi ko wani tafki fili ne mai girman gaske duk da a ce eh, ga iya wurin amma wuri ne mai Ya ce to shi anan ya halitta zaka iya sujada dafa'al lil mushaqqa saboda kore mai saboda kore mushaqqa matsi in aka ce kana tsawon wannan sahara lalle akwai da sa, amma baka san inda su take ba to ina iya za ka yi ga wuri katoto duk inda za ka je a cikin ta kake kaga akwai mushakka a cikin ba za ka sai da annabi sabani masu irin wannan kamar daki sai ka wannan mm. ka tafi wani daki ko ka bar gidan ka tafi wani gidan ko ka bar shagon ka tafi wani shagon shi wannan ba mu mushakka amma wurin da yake mai girma ne kuma kana cikin shi kuma a ce sai ka bar shi akwai mushakka to kamar misali karam kallah shi wannan wannan akwai adad take cewa annal masajid lillahi fala tad'u ma'al adam kaman tana nihin kada mutum ya yi sujjada ga wani Allah subhanahu wata'ala kenan ko ko ya kenan eh kada ka kira sun ka kira wani kuma bayan Allah wato tana kore bautan wani in ba Allah ba in dai mutum zai sanya su duka su bakwai din su kamar misali kila eh amma ya zama da niyyar me niyyar ka shine na ibada eh. ba mutlakin mujarradin sujada ko na girmamawa ko su ba kas da in niyyar ka kai wannan ne dan me dan ka bauta wannan abu, kuma shi ba Allah bane ba baya halatta wayannan masajid din kurin ana ajiye su ne domin da Allah in dai da niyya mai da kasadin bauta ne wasu kuma yasu ce masallatai eh to to ko masallaci ne shi ma haka ne ya nuna cewa masallaci ba a kiran kowa sai me sai Allah a ciki shikenan nafsu shi da ayi mata albaiti sun saba da su yau to afwan dangane da shi inda za a dora goshi in ya zama yana motsi ba mun karanta ba ya zama to me mustaqir ya zamanto mustaqir ko ya in mutsa akwai matsala ko eh akwai matsala ya zama zamanto ba mustaqir ba me smartis sai da ce fil mawdil mutu sai ce kal sahara kamar da ke cikin sahara mm. wa hafatil bahar ko gefen kogi shin hafa gefen kogi wal anhar ko na koramu wa nahwiha da makamantan waɗannan wuraren mimma yu'lam bi najasati ajza'in majhulatin minha ko wani abu makamantan wani wanda ana da tabbacin najastuwar wani yanki wanda an jahilci wannan yanki din amma libaulis siba saboda fitsarin dabbobi ila wasu dabbobi siba sun zo wurin sharwa sun yi fitsari sun bayan gida ana da wannan yaƙi ne dan libaulis siba wa khar'im ko kuma bayan gidansu wani hau zalika ko makamantansu matukar dai ana da an jahilci maudu'in najasar a irin waɗannan wuraren da suke wasi'a a nan me babu laifiya halatta saboda gudun mushakka al-muqaddimatu sabi'a muqaddima ta bakwai za ta yi magana akan me al-azan fil azan wal iqama kiran sallah da kuma me iqama eh mu karanta guda ɗaya ne abu sai mu kwana asani fil azani wal ikama zai magana akan me kiran sallah da kuma iqama wan nazaru fi arba'ati ashya bincike akan wannan zamu bincike akan abubuwa guda hudu al na farko fi ma yu'adhdhan lahu wa yuqam abubuwan da ake musu azan kuma ake musu ikama. wato abubuwan da su ne ka yi musu kiran sallah kuma zaka yi musu Wahuma wa huma mustahabban wa'annan abubuwan guda biyu azan da ikama mustahabbi ne fi salawatil khams al mafruda a sallawi biyar ne na farilla su ne mai asuba a zarar la'asar magarba da kuma isha ada'an wa qada'an ada'i za a yi su ko qara'i za a yi su lil munfarid wal jami ga mutum shi shi kadai ko kuwa sallar jami'i duka mustahabbi ne azan da kiran sallah a wurin munfarid da kuma jami'a ne sai ya ce a salatul jama'a wal awwalu azhar yace amma maganar farko ita ce me eh, afwan walil rajuli wal mar'ati haka nan kuma mustahabi ne ga namiji da mace lakin yushtaradu an tasurra bihil mara? sai dai ta mace an shar'anta mata ta me na ta kiran sallah da kama din ba kamar namiji ba da ake so ya bayyana da ya daga murya shi lokacin azan ita mace ana so ta mai ta suturta na ta kiran sallah sai ce ta tasurra bihil mar'a iza kanat fi da istima'ir rijal sauta in tana wurin da mutane mazaje za su ji maza su ji muryanta amma in ita kaɗai ce ba wani zai dan ta daga ma babu mai babu laifi hannun ɗaga murya yami ya a kanta. in ba wani namiji ajnabi wanda zai mi zai ji muryar na sautinta wa kana fi sautiha riqqatun wadilan, to ko da akwai mazan ku kalli wannan matsalar tana da muhimmanci ko da kuma akwai mazan kuma za su ji muryar nata to na muku sai in muryarta kuma tana da santsi siranta da daɗi wato tana daɗin murya an gane Yawwa za ta ɗau hankali Shi ne wa kana fi sauti ha wa wadilan. Yawwa, in murya zama zaman to kilin bayan muryar mujahid da namu da <laughs> muryar ta shi shikenan dan ta daga babu me abin da ake gudu babu shi an gane fi sauti harikacin wadilal me yasa samati sayyid sadiku razi me yasa yace haka yace wa zalika li adami dalil ala aksar min adami al bil qawl saboda babu wani dalili wanda yake sama da abin da shari'a ta ce shine adamul khudu bil qawl dalilin da ake da shi na me kada maganar su ta zamanto tana jan hankali kama na ha'anhul qur'an al-hakim kayan da al-qur'ani ya hani wato al-qur'ani bai hana mace daga murya ba sai in muryar ta zata ja zata ja hankali shi za ka ce kuran umarnin da aka bi shine il qawl su kasa kasa da muryar su dan kada su ja hankali wannan dalilin kawai ake da shi tutun babu wani dalili da ya hana Ya ce to kuma aka samu an cewa babu sufa shikenan ce wa in abta bi zalika jam'un huna Ya ce duk da maraju malamai fuka hau da yawa sun ba da fatawa nan. mutlaƙan su sun yi itlaƙi biska wannan ƙaidin da mu muka kawo ba na cewa sai murya ta yi kaza su mutlaƙa suka kawo Ya ce kamar wa ce kalmatin kamar mai wannan Martin. shine muhaqqiq muhakkakul hilli rahmatullahi alaihi an gani? na'am Ali Ibrahim na'am ka gane me nake cewa <laughs> ko ni kare nake turanci na ni abin da na fahimta kamar misali yana cewa tunda ba a samu wani dalili mai karfi ba wanda ya nuna cewa sauraron muryar su zai iya ba da matsala in dai ba muryar tana da daɗi ba ko tana da jan hankali ba to amma su maraje sun yi magana ne mutlakan ba su ƙayyade ba sai ya ce kamar me wannan littafin kalmatin to ni matin ɗin ne matin ne mai yanzu na mai muke karantawa matanin shi matanin shi wani mai littafin littafin da muke karantawa yanzu ai muna karanta matanin muna karanta me shi kuma na shi kuma sharhi sharhin eh. sharhin hamish eh. na shi samahati said nan ba shine matan ba eh. sai zo nan kuma sai me hamish sai sharhi Tomatin ɗin, din wanda ya wannan mata ba mai wannan mata din muhaqqiq kamar muhaqqiq shi ma ai kaga mutlaq ya hana mm. yace menene yace eh wal rajuli wal mar'ati sai dai yace lakin yushtaradu an tasurra bihi al mar'a mm. mustahabi ne mace ta yi azani ta kiran sallah yace amma da sharadi mm. ta sirta ita mace ta me ta sirranta nata mutlaqin bai kawo shar'in cewa da sharaɗin in muryanta za ta kaza eh, sai eh. in mai daɗi ce ko kaza ko kuma akwai masu ji a'a yace duk babban wannan shi sun yi itlaqi ne kurin hmm. wato a fatawan irin su muhaqqiq mace sawa'un muryarta tana da daɗi ba ta da daɗi hmm. sawa'un akwai masu ji maza ko kuma masu ji maza kurin hukuncin shine mai tasirranta sun yi itlaqi yace a'a akwai sharadi duk da mafi yawan maraju sun yi fatawan haka kamar martin ya ba da dalili shaida guda ɗaya ya ce amma sai in wa'annan sharɗin guda biyu sun cika sannan da za mu ce kada mace ce ta bayyana ta sitirta ta asirta in ya zama tumur ya ta ta ji hankali ko kuma akwai mai akwai maza wanda za su ji sautinta a janib sannan kuma muryarta mai jan hankali ce me yasa ya ce, saboda ai babu dalilin da ya hana su daga mm. dalilin guda ɗaya ne shine dalilin da an ce kurin alkur'ani ya hana su su ɗaga muryarsu su yi magana mai su don kada su fitini masu rauni a cikin zuciyarsu to me kuma yake sa mutane su fitini a zuciyar nasu shine wannan daɗin muryan da zaƙi muryan da yake jan mishkar zuciyar masu ciwo a zuciya sai ya fitine su kamar abin da eh, samawata sai yake so ya faɗa kenan wakila wasu malaman suka ce huma sharatani fil jama'a azan da kiran sallah iqama da kiran sallah huma shar'an fil jama'a shar'i ne kurin a sallar jami'i kawai su sai a sallar jami'i suka tafi wal awwal azhar amma mu haƙƙi ce maganan farko ita ce tafi karfi cewa ba sai a jami'i ba har farid ma sharɗan fil jama'a ce fatabtul jama'a idza kanat bidun al azan wal iqama da haka su a wurin su jam'i tana ɓaci idan ba a yi ba a kiran sallah ba kuma a yi iƙama ba amma yin awul azhar maganan farko da muka ambata na cewa fari da jami duka mustahabi ne a kansu wai ta'akkadani fi ma har fihi sana ana karfafa mustahabbancin mustahabbancin yin azan da ikama yana karfafuwa a cikin sallar da ake bayyana da karatunta wai ta'akkadani fi ma yajhar fi salar da ake bayyanar da karatunta su ne kamar me wa huwa subhi wal maghrib wal asha wa ashadduhuma fil ghadati wal maghrib kuma mafi tsanani su ma a cikin su shine me sallar asuba da kuma sallar magriba wala yu'adhdhal li shay'in min an-nawafil ba a yin kiran sallah a wani abu na sallar nafila duk wata sallar nafila ba a yi mata me kiran sallah babu azan a kiran sallar nafila kowace rici wala li shay'in min al-fara'id adal khams hakan duk wata sallah ko ta farilla ce ba a mata kiran sallah banda wayannan guda biyar din asuba azhar al-asr magriba isha banda wannan khams din duk wata sallah ko ta farilla ce ba a mata ne eh mana sallar aya sallar idi lokacin sallar mayit ga sanan sallar idi ne idin ma daukan mutum bai bar mu sallar mai sai ya ce da shi mai fara ya shi gashi nan kal ayat sallar aya hmm. wa tawaf sallar tawafi wa salatul amwa sallar mamaci wa salatul idaini da sallar idi guda biyu inda wujubihi ma a lokacin suka zama wajibi in hmm, akwai lokacin imami ma'asumi wajibi ne an gane hmm. to kaga wayannan sallolin dukkanin su wajibi ne amma ba a musu me ba a musu azan sai dai ikama kawai eh, kai karma ko kai kabbara duka tunda ikama kanta mai ce mustahabi ce ko a sallar farilla da muka ce za ka yi su ba a musu mai shine wala yu'adhdhal li shay'in min an-nawafil wala li shay'in min al-fara'id adal khams bal yaqul mu'adhdhin to a wayannan sallolin da ba muka ce ba a musu kiran sallah ba a musu azani kawai mai kiran sallar mu'adhdhin kuna abin da zai ce as-salat as-salat as-salat eh salat marat kawai sau uku ce as-salatu as-salatu as-salat shine as-salatu salatan wato ya ambaci as-salatu sau uku wa qadis salawatil kamsa wanda yake da ramakon salloli guda biyar wanda muka ci ana kiran sallah wanda yake akwai ramukun su akan shi an gane mm. wa yu'adhdhil li kulli wahidatin wa yaqim zai kiran sallah ga kowace daga cikin sallar da zai rama kuma ya mata mai iqama tun da mun ci ba sai ana yin su ne ada'an wa qada'an walau azana al-ula to da zai kiran sallar a sallar shi ta farko min wurdi na daga wurdinsa wato wurdi shine yana da salolin adadi da yawa shi sa ka ce mishi wurdi wurdi in ka dauki wani abu mai yawa kai hmm. yana da sallar da yawa da take kan shi wacce zai yi a lokaci guda to in yi kiran sallah a ta farko daga cin wannan min wurdi din sun ma aqama lil bawaqi sannan shawarar kurin duk sai ya rika musu iqama salloli biyar ne zai lokaci guda a sallar farko kurin yi kiran sallah amma a sallah ta biyu kurin sai ya iqama a sallah ta uku sai ya iqama hmm. haka shine sun ma aqama lil bawaqi mu haka yace kana dunahu fil fadli to bai kai wanda yake shi kowace ya mata kiran sallah ba falala falala shi bata kai wancan ba wato dunahu wanda shi kowace ya mata kiran sallah ya mata ikama ya mata kiran sallah ya mata ikama bai kai shi falala ba wato kuma ya rage kan shi mai lada ladan mustahabbanci din me sai ya ce min wurdihi alward alwird bil kasri ana karanta ta da wawun din da me da kasra kace alwird yace huwa qiyamu hu li ityan bi iddati salawat shine mutum ya so ya tsaya zai salloli masu yawa shi ake cewa wurid wuridi wuridin hausa mu ce wuridin ka kaza za kai nafsu shi wa yusalli yawmal juma'a sannan mutum zai salla ranar juma'a az-zuhur bi azan wa iqama to idan zai salla a ranar juma'a amma salla azhar ce salla azhar ta ranar juma'a to zai yi ta da azan da kuma da iqama wal asr bi iqama la'asar kuma sai ita me da iqama banda azan duk da mun ci an busan son a yi ta me kowace azan ɗinta da yawaye ta ma in ran juma'a ne in kai azhar da azan da iqama to la'asar kai ta da me kai ta da iqama kawai babu azan wa kaza fi zuhur wal asr bi arfa hakanan azhar da la'asar din ranar arfa azhar din kai ta da azan to la'asar din ita ba ta ranar arfa za ka yi ta da me da iqama kawai wannan ranar juma'a din misali zai sallah azhar kenan eh dama in ba sallar juma'a za ka yi ba sallar eh, azhar da la'asar za ka yi amma ranar juma'a mm. to azhar din ka yi ta da azan da ikama la'asar din kar ka yi mata me kar ka mata azan mm. sai ka yi mata kiran sallah walau sallal imam jama'atan da mutum zai sallah liman zai sallah jam'i wa ja'a akharun bayan yayi sallar jam'i da mutane sai kuma wasu mutanen suka zo daga baya lam yu'zinu wa lam yuqimu to su za su yi sallar su na mutane su zo daga baya bayan an yi jam'i ba za su yi kiran sallah ba ba kuma za su yi mai iqama ba lam yu'zinu wa lam yuqimu ala karahiyatin amma hana sai din nan makaruhi ne wato makaruhi ne a ce kada sai din amma dai shari'a ta ce me kada su yi alaka rahiyat ma damal ula lam yatafarraq matukar wayanda suka yi jami'in farko ba su gama mai watsewa ba suna nan a wurin suna cikin sawun su to sun za su yi sallar su ba za su yi meme ba za su yi azani ba za su yi kiran sallah ba me sai ya ce alaka rahiyatin ya ani yaskutu anhumul azan wal iqama kiran sallah da iqama ya fada akan su su suwa wa'annan akarun din da suka zo daga baya lakin tarkuhuma amma barin azanin inda kiran sallan da aka ce su bari rukusa ce sauƙi ne shari'a ce musu wa makaruhun aidan sannan kuma makaruhi ne aidan sun aikata makaruhi amma kuma rukusa ce aka yi musu <laughs> suna haɗuwa ga shi da ku su haɗu yukra makaruhi ne amma rukusa ce aka ce kada su fa in tafarraqa sufufahum to wannan mun ce in ba su gama watsiya ba amma in sun bar sauransu ba kowa ya tashi an gama ya ce to anan azzana al-akharun wa aqamu yanzu wayannan akharun da suka zo bayan gama wannan sallar jami'in ta farko za su yi kiran sallah su ma za su yi me iqama wa idza azzana al-munfarid idan mutum zai sallah shi kadai yayi kiran sallah summa arada al-jama'a sannan kuma daga baya suka yi nufin zai yi jami'i kai kadai kai kiran sallar ka za ka yi mi sallar kai kadai ga gama kiran sallah kafin ka tada iqama sai ga su mutum uku ko biyu sun zo za ku yi jami'i kuma yanzu suna son a yi jami'i shi ke suka ce a ah, to ai kurin kai ta yi mun da ikama ai na yi kiran sallah ba za a yi haka ba hmm. a adal azan wal ikama yanzu sai kun maimaita kiran sallah kun maimaita ikama wancan kiran sallah na kai kiran sallah ne na kai kai kadai yanzu da jami'i za ku yi to sai an maimaita me yawwa eh, sai an canza wannan kiran sallah ba za ka ce masu ai na riga na yi kiran sallah kurin yanzu ikama ta rage ku ɗora wato ku yi gini akan kiran sallah da kai na kai kai kadai ya zama to kuma kun yi jam'i da shi ya yi kiran sallar da niyyar jam'i zai jira ga ko jama'a za su ko ba za su eh wannan kuma shikenan dama ba kiran sallar munfarid bane ba shi sai aka ce wa idza azzana al munfarid in shi kadai zai salle shi amma dama in yayi kiran ne da mutane su zo kafin mutane su zo shikenan dama kiran sallar na me na jama'a ne an gane amma in ya riga ya tada iqama mm. suka zo suka raske shi mm. kawai bai shi za su eh in yana cikin sallah ba mm. eh amma kuma shikenan سمتاشي الثاني إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه